muna na a cikin juzi na uku wanda ya dan ɗaliban ƙaramin sakandare za mu tashi shafi na arba'in da wanda nasu yake iya ƙirinawa wasu kuma nasu ya tafi zuwa ga arba'in da ne da biyar عقد ميراث الجدة شيل ذلك لا ثلاثين بقي ميراث الجدة بعد كاكا ويراد جهة الجدة الصحيحة أنت كاكا لا كريا كاكا في نفي نظرتك وتتأمس سنان كاكا وهي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت ذكر مسبوق بأنثى ita ce kakar da a dangantakarta da mamaci babu wani namiji wanda mace ta rigaye shi a cikin jerin gwana wance yarwa da ce ko yarwa da ce to ba a samu wato an ratsawar namiji wanda ya riga yi mace ba a cikin alaƙarsa da mamaci ya ta ake cewa aljaddatu sahiha lafiyar kaka ba lafiya ta jiki ake ne Wani ya umar um ita bar warma dai mai kuwa kai ita ce uwar uwa uwar uwa ba namiji tsakani wa umar ab da uwar uba wacce ta haifi uba ba wani namiji tsakanin da shi wa in ala bi mahdin ila ko da ta tafi ta tafi ta tafi in dai wato tsantsar mata ne yar wance ce yar wance yar wance yar wance haka ta tafi ba na wuce tsakani to malam yake cewa fa man infaradat min hunna wacce ta zama ita kadai daga cikin wannan kakannin mahaifiyar uwa ko mahaifiyar uwa, aka zata sulus za a ba su ɗaya da shida ne na gado yadda ake ba uwa wa ilistama'ata in kuma suka haɗu ga uwar uba kaka ta wajen uba kenan ga uwar uwa kaka ta wajen uwa kenan duk an ba su za su ci gano in suka yi tarayya ka ta fihi wannan ɗaya shi shida dai shi za su raba ba wai kowace ɗaya shi shida za a bata bishar da alamun wajen ur um, da sharaɗi ba za su ci gado na idan ba kuwa inda uwar mamaci ta fi su kusa da shi ba za su ci ne wa an ta kuna majliya da wari kuma ita kaka sharaɗi na biyu ta zama ta gangaro zuwa ga wato cin gado ne da mai cin gado ta dalilin mai cin gado ta ci gado sai ce miratul binti sai kuma gadon ya والمراد بها الود السلبية أبن أكيد في الإتاء يربط تقضي ولها ثلاث حالات تنا لحال إتاها قدام في الميراث أغاني الأولى هالي نفرق ترث النصف أنا بيوى إرمت تتأسو رب دوتيا بشرطين فردا lallai a ba ta bi sharɗai ne da sharaɗai guda sharaɗin ko su ne na ɗaya adam wujudul musharik laha rashin wacce za ke tarayya da ita a cin gana wa huwa uktuha ita ce yar uwarta ba a samu wata yar ba ita kaɗai ce yar da za ta ci gana allati bi darajatiha ba yar uwarta suke daraja da ita daraja ɗaya da ita na biyu adam wujudul mu'assib laha rashin samun wanda zai taimaka mata sun cinye dukiyar gaba daya a huwa akuha shine dan uwanta allazi fi darajatiha wanda take da matakin daraja ne malam ce a tsaniya hali na biyu da ɗaya masu take cin gado ita ta da sulutai ana baiwa ya mace biyu bisa ukun dukiyar babanta farban lallai ma'a gairiha in ta ci gadon tare da waninta mana akwai wata tare da ita ma'a gairiha tare da wata tare da ita بشرطين لشرعيه وجود المشارك مشاركة لها سلام وسلاك تارية لإتنه bimana an yi kunna sinatayin ku aska abu nufi zama mata guda biyu na mamaci ko su fi biyu su suna na yake daukan biyu bisa dukiya a basu sharaɗin na biyu ce adam wujudin mu'afsu na rashin kayan wanda zai taimaka masa su dukiya su cinye gaba ɗaya وهو أخوها شيني وانده يكي أخوانها الذي في درجتها تسكيل وتاكل درجة وأبا تاولا شيطان لا يجوز لا يكي بي بس أخرى ملكيا أبارك شيء ما تعشد لا يجوز أخرى الثالثة ما لإجهالي لأخو لكن ذلك يا مامتي ليس تعصيبا تنا تنغار تعالى لو من يتم مقابل السجن يدوك الجبال بالغير دوني أبوكين تنغارك نموذج في أسفة رسل الذكري مثل حد الأنثى أبل لأسفة نموذج تو رجل تداء أبا مشي أبن لأسفة مشي تو بيز تداء أبا نموذج إيه بشرط واحد تشرح إيه لا إيه وهو وجود المؤكد لها شيء ثاني وأن ذي ثالث سجاجة سجاجة سجاجة سجاجة wa a akuha shi da dan uwanta ibnul mayyit da sunni dan mamacin na tsatsan sawa'un akanat wahidatan am akthar fitne ko ta zama mace daya ko ta zama da yawa inda namiji da shi zai sa su sun yi dukiyar gaba sai ta to ba ma yadda za su ga abin alfini ƙarara ya yi gida-gida zai saka magadan kuma a raba kowa su ga yadda ake ba yake hali na farko misalin kula misalin halin cin gadon mace na farko yake aka samu ya kwaya daya za ta ci gado sai kuma akun shaƙi ɗan uwa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da shi ai eh, abin da kai eh, akun shaƙi ko ai eh, ɗan uwa annan abin da ake nufi ɗan uwa na shi mamaci asu an gani asu asun shaƙi ɗan uwan mamaci a ɗan uwa na ta ita mamaciyar an fahimta ko? mamaci ya rasu ya bar ɗan uwansa ya kuma bar ɗansa a kini an gani ya bar ɗan'uwansa ya bar ɗansa to shi ne ana sai ke cewa bil ita ɗaya ana ba ta ɗaya bisa biyun duki rabin ke a raba dukiyar bisa ce ke ɗaya ba na lafi da allah ya ce a ya وإن in واحدة فلها النصف الله يسعدك فأنت أبا شريك to an ba ta laifi sai kuma ga ɗan tsohon mamacin nan wanda ko ƙanin tunda ita ta cinye dukiyar da rabi ta iya ci ta ci to kai ɗan tsohon ma. ta zama wato aminta ko zo ka ɗauke ragowar ɗan ne namiji mafi kusa zama mace dama annabi ya ce idan aka zo rabon gano. aka ba masu ci da tilas dole aka samu wani abu da ya rage to a ba namijin da ya fi kusa da mamaci da haka to kai ne ka fi kusa da mamaci da dama ɗan uwanka kai ne gaba da shi ko kuma kai ne ƙana zo ɗan kuka an rama duke gida biyu kenan ɗaya ta ci rabi ɗan uwan mamaci ɗan ko wanka ya ci rabi shi ne hali na farko da wasu ke cin rabin dukiya ya mace idan ba kwanta ya rasu ya bata sai ce misali tsari misali na hali na biyu yake cewa bintai mutum ya mutu ya bar 'ya'yansa mata guda an ya kuma bar ɗan uwan uba ɗan uwan uba ya haɗu da 'ya'ya mata guda za su ba ya za a rage dukiyar Allah ce dama idan su ƴaƴa mata su zuba ko ƙasna ta yi sama da biyu daga biyu zuwa sama wadda hunna su musa mata Allah ya ce a ba su biyu bisa uku abin da mai mutuwa ya ce bai su sai a dukiyar nan uku ya ce ba guda biyu daga cikin uku ko ƴaƴa mata haka Allah ya ce a ba in su biyu ne da aka raba uku aka ɗaya biyu aka ba su ko ta ɗaya an fahimta shi kenan sai kuma ga ɗan uwan ba, da tokan kuma tun da san ci biyu bisa uku saura ɗaya bisa uku kayan namiji mafi kusa da mun ci da shi ya ci ya cin ya wanda ya shi ne hali na biyu kaga ana ya sun da shafi ɗaya sun tafi biyu an ba su biyu bisa uku da dukiya can kuma da muka fito daga bayanansa ita ta ce an ba ta raunin dukiya sai na uku yake misalin salisa misalin halin cin gadon ya mace hali na uku ita bin aka samu ita wannan yar kwaya ɗaya ibin ga kuma wani ɗan kwaya ɗaya shi ma sau da haka mamaci ya rasu ya bar ƴaƴansa biyu ɗaya namiji ɗaya mace su za su ci gado to a nan za a kasa duke gida uku tunda Allah ya ce da ma da man gadon ya'ya suka zama maza da mata to da zakari na kuma haddin ɗin tsayin haka ya ce a yi abinda aka ba don miji to rabin su za a ba abinda aka ba mace to irin ta guda biyu za a ba mace to ya za a yi ga shi su biyu ne sai a ɗauka shi kansa biyu ne tunda zai ci abin su guda biyu sai a ɗauka ita kuma kanta ɗaya ne sai a kasa dukiyar uku ke ta ce ke. ga ɗaya kai ga biyu inda Allah ce da zakari mutum hazin ɗin kai wani shi ne hali guda uku da ɗaya an da su an bata take samun kanta a ciki ana magana ba ta da wani hali sai wannan kawai guda uku ko su zama ita kaɗai ce a ba ta gaba ko su zama tare da wata a ba su biyu sau ko su zama tare da zama da ɗan'uwanta uwanta shi ya ba da ita da ɗaya bisa uku shi da biyu bisa uku idan sun zuzuyi suna kai su su hudu ɗaya mata da na namiji kwana ɗaya na haka biyu uku na zama su ko sun kai su goma sha duk ɗaya mutum da cikin mata wannan biyu uku da suke a ita za su raba daidai wa ko wanne kada za na wata ya haka za a yi dole shi ne rabon gadon ya bayan gaba rabon da muka wani muka je allah rabon sa kuskure allah ya yi na uwa hmm. ina haka za a ba ta ita mace ɗan uwar uba idan an tashi a rabon gado za a kalli ne shi ɗan uwan uba yake ci ita mace ce ba na wuce ba an kwayo da ku mace ce da za a kira ta afi ba ba mai cin dukiya ta ci ta cinye ba ce inda mace ce ita sai a kalli me ake ba yar uwa ta mamaci idan ya rasu in ana ba ta rubuta ta to rabi mai kusan an gane ku Su da ku to an ba ka rabi nan da barna za ta zuba ta cinye ba ci da cinyewa dogon sai zama dukiyar ta sun sun da sun sun ita ta ci rabi wancan wancan ba ta ci amma ba cinyewa don ita ma kamar da namiji yake yi ta cinye duka ko da ba kowa ba ai an fahimta to shi ne abin da su ba maka labar da